فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم yayin da matarsa ta ji bisharar sai ta nufo wurinsa tana ɗaga murya saboda farin ciki kuma ta mari fuskarta ta ce cikin mamaki ashe tsohuwa tana haihuwa alhali asali ma bakararra ce ba ta haihuwa